Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. da yake jawabi a wurin bikin kaddamar da wata sabuwar cibiyar adanawa da baje kayan tarihin amurka wadda za ta fi raja'a ga tarihin amurkawa baƙaƙen fata shugaban amurka barack obama ya ce tarihin baƙaƙen fatan wani ginshiki ne na tarihin amurkar kanta tun daga zamanin waɗanda suka kafa ƙasar mun cewa da labaran waɗanda wato labaran da suka shafi miliyoyin wasu mutane waɗanda suka gina wannan ƙasar kamar sauran a cewar obama obama wanda ya a wani sa'in ma sai da ya yi ta ɗan goge kwalla ya yi nuni da alfanu da kuma haɗarin da ke tattare da kasancewa baƙar fata a amurka kama daga zamanin bauta da wariyar launin fata na jim crow zuwa zamanin 'yancin kaɗa ƙuri'a da kuma zaben baƙar fata na farko shugaban ƙasa mu fa ba wata ɗawaniya ba ce ga amurka ko kuma wani lahani gare ta amurkar ce ma mu kuma abinda wannan cibiyar kayan tarihi ke bayyanawa kenan abin da ya gaya ma dubban mutanen da suka taru wurin wannan biki na a dandalin taro na ƙasa kenan bayan an shafe shekara da shekaru ana ginawa sabuwar cibiyar kayan tarihin wacce aka gina a dandalin ƙasa da ke birnin washington dc mai suna cibiyar kayan tarihi ta ƙasa ta tarihi da al'adar amurkawa baƙaƙen fata an kammala tare da buɗe ta ga jama'a a hukumance ne jiya asabar madam wanda moore wadda ta halarci bikin da diyarta charles ta ce sau da yawa mutane ba su son magana kan zamanin bauta to amma ina ganin abu ne mai muhimmanci saboda daga afirka kakanninmu suka zo kawo su aka yi nan mur ta kara da cewa su bayi ne kuma ba na ganin wannan wani abin kunya ne ina ganin suna da juriya shi ya sa suka iya kaiwa nan hoton bidiyon da 'yan sanda suka fitar a garin charles na jihar north carolina jiya asabar na nuna arangamar da aka yi tsakanin 'yan sanda da Keith Lamont Scott wani bakar fata ɗan shekaru 43 da haihuwa da aka bindige har lahira ranar talata al'amarin da ya janyo zanga-zanga a birni mafi girma na jihar ta north carolina jiya asabar aka saki hotunan biyu daga kamarorin da akan makala a jiki da kuma na gaban mota na 'yan sandan da suka yi arangamar da scott an saki hotunan ne bayan masu zanga-zanga sun shafi kwanaki suna kiran da a nuna wa jama'a hotunan ɗaya daga cikin hotunan biyun na, na nuna squad na fitowa daga cikin motar yana kuma juyawa ta hagu lokacin da ya tsaya na tsawon kimanin da'i'oki uku kafin aka harbe shi har ya faɗi bidiyo na biyu bai nuna abin da ya faru kafin a ga squad a ƙasa ba an goge muryar da ke wannan bidiyon a daƙiƙoƙi 23 na farko babbar takaddamar da ake yi kan wannan harbin wato koshin scott na ɗauke da bindiga a lokacin da 'yan sanda suka umarce shi da ya fito daga cikin motarsa an kasa warware ta kuma bayan sakin wannan bidiyon wanda ke nuna scott na fitowa daga cikin motarsa yana kuma zakudawa da baya yayin da 'yan sanda ke umurtarsa da ya aje bindigarsa 'yan sanda sun faɗi jiya asabar cewa wasu 'yan sandan ciki su biyu cikin wata mota mara lamba sun je unguwar su sukot ranar talata don baiwa wani mutum takardar sammacin kamu yayin da suka hango sukot cikin motarsa rike da wani abun da suka yi imanin cewa tabar wiwi ce shugaban 'yan sandan kier putnam ya gaya manema labarai a ji asabar din cewa 'yan sandan sun kuma imanin cewa sun ga squad rike da wata bindiga don haka sai suka yanke shawarar cewa hada wiwi da bindiga hadari ne ga jama'a to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yi matuƙar takaicin abin da ya kira faskarar yaƙi mai tayar da hankali a birnin aleppo da yaƙi ya ɗaiɗaita a ƙasar siriya da shaidu suka ce sojojin siriya ne da na rasha masu mara musu baya ke iza wutar a wata takardar bayani jiya asabar ban ya kuma caccaki al'ummar duniya yana mai bayyana al'amarin da wata bakar rana a kudurin da duniya ta yi na kare farar hula a ƙasar ta siriya bugu da ƙari ya yi kira ga manyan ƙasashen duniya da su aika da saƙo baro-baro cewa ba za a lamunta da amfani da munanan bama-bamai da kuma waɗanda ake kira bama-baman ragargaza mafakar ƙarƙashin ƙasa ba a wani al'amarin kuma na daban wata gamayyar ƙungiyoyin agaji a siriya sun yi gargaɗin cewa babu yadda za a yi wata yarjejeniyar tsagaita wuta ta yi tasiri a wannan ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita matsawar aka bar sojojin siriya masu biyayya ga shugaba bashar al-assad da kuma na rasha masu goya musu baya suna kai hare-haren bam suna jefa farar hula cikin wato matsanaciyar yunwa tare kuma da kuntata masu ba yadda suka ga dama hukumomi a kasar iraki sun ce wani harin da aka kai wani wurin duba ababen hawa da ke lardin slashiddin ya halaka mutane akalla sha biyu jami'ai sun ce mutane akalla 23 kuma sun samu raunuka a wannan harin na kunar bakin wake wanda aka kai da safiyar jiya asabar babu wanda ya dau alhakin kai wannan harin na bama-bamai to amma a baya kungiyar isis ta dau alhakin hare-hare makamantan wannan hillary clinton da donald trump za su ɗan dakatar da shirye-shiryen da suke yi a wannan ƙarshen makon na muhawarar zaben shugaban ƙasa da za su yi goben litini don su gana a lokuta daban-daban da firaministan isra'ila benjamin netanyahu wanda wani muhimmin aminin amurka ne a gabata tsakiya fadar netanyahu ta ƙi bayyana inda ganawa da 'yan takarar shugabancin ƙasa biyun za ta auku ganawar da trump ɗan takarar jam'iyyar republican an shirya ta ne bayan da wani jami'in kwamitin yakin neman zaben trump ya buga waya ma fadar shugaban netanyahu bayan da ya ji cewa an shirya ganawa tsakanin shugaban na isra'ila da clinton mai ja da trump ƙarƙashin jam'iyyar democrat tun makon da ya gabata netanyahu ke new york don halartar taron shekara-shekara na babban zauren majalisar ɗinkin duniya netanyahu ya gana da shugaban amurka barack obama a herkwatar majalisar ɗinkin duniya ranar laraba wanda ga dukkan alamu shine gamonsu na ƙarshe a matsayinsu na shugabannin ƙasashensu Netanyahu da Obama sun kammala ganawar su cikin lalama bayan tsawon shekaru bakwai na tsamin dangantaka sanadiyar batutuwa irin su yarjejeniyar nukiliyar Iran da na samar da zaman lafiya a gabar ta tsakiya waɗanda al'umura ne da za a ci gaba da fuskanta koma bayan zaben shugaban ƙasar Amurka na watan Nuwamba. shugaban ƙasa wato shugabannin ƙasashen turai sun hallara a biyana jiya asabar don su tattauna yadda za su inganta iyakokin turai don daƙile kwararowar baƙin haure da safarar mutane babban taron da aka yi kan batun ƙaurar jama'a zai kuma mai da hankali kan yadda za a kula da kwararar 'yan gudun hijira ta hanyar balkan wadda ita ce hanyar da dubban mutane daga siriya da iraki da afghanistan da sauran kasashen da yaƙi ya ɗaiɗaita ko kuma yunwa ta addaba ke amfani da ita wajen isa arewacin turai shugaban isra'ila ne kan christian ya kira wannan taron na takwarorin nasa VOA. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma lokaci ne da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko naɗi jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni ladan ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batun rigimin da zaɓe ke haifarwa ne a ƙasashen Afirka. Domin sautari ƙasashen Afirka ne zaɓe ke zamewa alƙaƙai wanda har kan kai ga hasaran rayuka. Inda ko kwana-kwanan nan mun ga abin da ya faru a ƙasar Gabon bayan na ƙasar Burundi. Mun tattauna da masana harkokin zaɓe na duniya daban-daban. Da farko, Dr. Tukur Abdulkadir na Jami'ar Kaduna, abokin aikinmu wato Mahmud Lalo ya tattauna da shi akan wannan batu. Wato abubuwa da yawa suna da nasaba na su ke haifar da waɗannan matsaloli da suke wakana duk lokacin da zaɓe ya zo ko kuma aka kammala a in mutum ya yi la'akari da irin tsarin siyasar shugabanninmu na afirka al'amura ne da ke manuniya da irin rashin iya shugabanci da kuma ainihin taɓargaza da ake yi a lokacin da ake kan mulki akwai tsoro na abin da zai biyo baya bayan an bar mulki saboda mulki ne dama da yawa sautarin yawa abin da aka ci shine a fifita kabilanci ko fifita bangaranci ko fifita launin fata ko fifita siyasar addini saboda haka idan duk shugaban da ya kasance shugabancin shi ya ginu a bisa waɗannan al'amura da ke ruguza shugaban al'umma to kaga dole ya ji tsoro me ya makomar shi me ya makomar iyalansa me ya makomar waɗannan jinsin da ya fifita me ya makomar 'yan amshin shatansa a gwamnati da harkar tattalin arziki da kuma harkar siyasa cikin ƙasa gaba ɗaya saboda haka wannan yana waɗannan suna ɗaya daga cikin dalilan da suke haifar da wannan baya ga wannan kuma in a baya ne kowa ya san siyasar cacar baki da ke tsakanin gabashi da yammaci tsakanin shugabancin manya-manyan kasashe lokacin su amurka da tsohuwar tare da soviet da kuma sauran kasashe kamar su faransa musamman a afirka ta yamma to kaga wani lokaci shugabannin irin misali in ka kalli abin da ya rika faruwa ko da a ce irin su loren babu misali na mm. cote d'ivoire misali ko ka kalli abin da yake faru misali kamar ko da su Idris Deby misali da kokarin da jama muda ya yi misali da wajen ci gaba da yin tazarci to duka waɗannan al'amura sun ta'allaka irin wannan baka siyasa da mulki mara adalci in ka kalli abin da ke faruwa yanzu misali a Gabon kowa ya ga matsala ce da bai kamata a ce ta faru ba kuma abin da ya sa dole ya zamanto tashin hankali ba za a bar jama'a zaɓi tsarin da suke so ba jama'a ba za su samu damar su zaɓi tsarin da suke so ba domin ana ganin wanzuwar adalci to ƙarshen zaluncin wasu ne saboda haka kaga dole waɗanda ake zalunta ɗin su ma su ta da haƙarƙari su nemi hanyoyin da za su kawo ƙarshen zaluncin da danniya su kuma azzalumai su yi ƙoƙari su ƙara tabbatar da madafun ikonsu da kuma ta'azzala wa mutane da tauye haƙoƙin mutane to duka waɗannan al'amura su ne ke sa zaɓe ya zama kamar yaƙi sautarin yawa yaƙi yake zama mana kowa ya ga abin da ke faruwa yanzu misali kokarin da kabila ke yi a jamhuriyar demokradiyya ta congo wajen kokarin kara canza tsarin mulki kowa ya ga abin da nkurunziza ya misali a burundi kowa ya ga irin shugabannin na mutu karaba misali irin su paul kagame irin su yawari museveni duka waɗannan shugabanni ne waɗanda su sai dai mutu karaba misali to ba yanda za a yi koma ana da shugabanni irin waɗannan kuma a ce za a zauna lafiya ba zai yiwu ba in mutum ya kalli kasashe da dama waɗanda suka yi kokari suka kamanta tsarin demokaradiyya din ko da afirka ne sai ga ai ba waɗannan ba wannan tashin hankalin ko da misali wannan karamar ƙasa makwabciyar mu jamhuriyar benin kaga tun daga kan lokacin da martin keriku ya yi kokari ya karɓi ya rungume tsarin demokaradiyya da lokacin nitufo solo duk lokacin abubuwa da ya wakana da shi kanshi zaɓe da aka yi na kwanan nan bayan eh, wanda ya kawo ƙarshen shugabancin ya yabo ne za ga babu tashin hankali saboda haka wannan kalubale ne ga 'yan siyasar afirka da kuma ainihin mu kanmu mutanen afirka din wajen tunkara waɗannan matsaloli kamar me za a ce ina mafita take ga wannan matsala tun daga shi ka zayyana yadda lamarin yake wato mafitan gaskiya al'amari ne da yake buƙatar haɗin kai na musamman su talakawan da ake mulki kamata ya yi talakawa a ƙasashen afirka su yi la'akari da cewa waɗannan shugabanni a zalumai duk zaluncin da suke ko da suna fifita kabilanci da suna fifita jinsinsu amma mafiya rinjayen kabilun na kabilar tasu ko masu bin addinan nasu ko waɗanda suka fito daga yankinsu su ma suna fama da wahala da hukuba kabilanci da yangaranci da ko siyasar addini makami ne na kasashen shugaba musamman shugabanni irin namu na afirka to kamata ya yi talakawa su kawar da fuskansu fuskokinsu daga irin al'amari na fadawa tarkon da azzalumai kasassun shugabanni sukan shirya masu wajen kokarin ci gaba da masu mulki ko kuma cewa in ba su ba sai dai kuma su kasance yan afasa kowa ya rasa dole shugabanni dole talakawa da kuma musamman kuma yan siyasa da kuma masana su kokari su rika jawo hankalin mafi harin jiya mu talaka mu fahimci illar da ke tattare da fadawa hawa gada zaren da azzaluman shugabanni na afirka rubabbu waɗanda suke da kasassu ne suke yin wannan na ba da misalai da dama shugabanni na 'yan mutuka raba mun yi misalin kamar yoweri museveni da tun farko ma shekarun baya ce bai ma da tsarin jam'iyyu ba bayan dai da tsarin jam'iyyu duk wani yunkuri da za a yi na zaɓe na gari ba ya gagara a ƙasar kowa ya ga duk gudunmawar da ake cewa tsarin shugabanci na gari na Paul Kagame ya kawo amma dai bayan da za a ce shi kaɗai ne kafin shi akwai ruwanda. bayan shi za a yi wanda kamata ya a ce talakawa in za su yi gwagwarmayar yaƙi da zalunci to su cire kyamar talakawa uh, mabiya uh, misali ƙabilun da ke daga bangaren shugabannin domin su ma waɗannan kabilun yadda ake zaluntar waɗanda ba su fito daga jinsin ba su ma haka ake zaluntar su su tunkari zaluncin gaba ɗayan shi to in aka samu haɗin kai wajen tunkarar zalunci to ina ganin za a samu sauƙi ta wajen kawo ƙarshen irin wannan fitintunu da suke faruwa musamman lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe da kuma kafin zaɓen. Shiko Irbad Ibrahim wanda jakada ne na zaman lafiya a harkokin zaɓe na ƙasar Ghana ga yadda ya kalli al'amarin. Najeriya ta taka rawan alali. Eh, Muna jinjina ma Najeriya. Amma Dr. Abati Bako masanin harkokin demokradiyya shi kuma ga abin da yake cewa. Dabobin matsalar matsala ita ce shine masana sun ce duk ƙasar da ko al'ummar da za ta yi tsarin mulki irin na tafi da demokuraɗiyya in dai akalla kowane ɗan ƙasa komai lalacewar aikinsa ko sana'arsa ba zai iya samun dala dubu biyu da ɗari bakwai a shekara ba kwatankwacin miliyan ɗaya da wani abu kenan ko kuma ka ce kwatankwacin naira dubu tamanin zuwa dubu casa'in a kudin najeriya to wannan nahiyar ko wannan ƙasar bai dace ta ringa tsari irin na demokuraɗiyya saboda gaskiya tsari ne wanda yake bukata akwai koshi na arziki akwai koshi na ilimi akwai koshi ga su shugabannin da za su tafi da wannan tsari saboda haka babban matsalar da afirka ko ƙasashen afirka suke fuskanta shine akwai maganar rashin wato a ilimi ingantacce da kuma talauci da iyawa saboda haka shi sababa yawanci ake yawan rigingimu. To amma dakta in ka ce ina jin Abu na biyu shine su yammacin turai da suka kawo wannan tsari da ya kamata a ce sun zo da tsarin da ifi dacewa da nahiyar afirka kasashe guda hamsin da hudu to amma sai suka zo da tsari kwatankwacin irin nasu tsari kwatankwacin irin nasu wanda yake a akwai bambanci na zamantakewa tsakanin kasashen afirka da kasashen turai to amma dakta ya kake ganin batun rashin adalci da ake zargin shugabanni da aikatawa a matsayin abin da ya sa ba a samun zaɓe sahihi ko na gari alhaƙiƙa wato rashin adalci da kuma wato abin da ake cewa scarce resources ma'ana a shi kansa abubuwan da ake samu din wato ba a samun tattalin arziki wadatacce wanda zai ishi al'umma wanda zai sa mutane su ma ba zai yiwu kan harkokin siyasa ba amma wato ganin cewar abin da ake samu abin da ya shafi tattalin arziki na ƙasa da ma'adanai na ƙasa ina tafiya ne a inda ake tafi da mulki wannan shi iya hankalin shugabanni kowa ita so ta kowace hali ta kowane wato mm, hali dole sai mutum ya yi ƙoƙarin cewar ya karɓi mulki ta ta cewa ya ci zaɓen ko biki ba wannan shi ke sababa rigima shi ke sababa tashin hankali shi ke sawa cewar ba za a yi zaɓe lafiya lafiya a ƙasashen afirka ba to abin da ka faɗa gaskiya ne cewar wato da da akwai adalci a tsakanin shugabanni kuma shugabannin ba su da kwaɗayi to da dai alhaƙiƙa ba a samu wannan matsala ba bisa bincike da muka yi ya nuna cewar kashi casa'in da uku cikin ɗari na wato rigingimin da ake samu a ƙasashen afirka ta hanyar yin zaɓe ko tafi da demokuraɗiyya wato 'yan siyasa su ne suka fi assasa shi fiye da sauran dangogi ko masu ruwa da tsaki a ita tafi da demokuraɗiyyar inda komai su suke tsarawa rigima su suke tsarawa su suke haɗa kai da jami'an zaɓe su suke haɗa kai da yan security da shauransu dai wanda yake su suke fito da kuɗi a amfani da kuɗi wannan duk shi ke sabbaba rigingimu da tashin hankali shi yasa za ka ga babu wata ƙasa a afirka da za ga an yi zaɓe lafiya lafiya illa 'yan kalilan daga ciki kamar yadda na faɗa. To ma saware, yau nan kuma shirin zai aya, amma jin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. bincike ya nuna cewa sanadiyar shigowar sabon shinkafa da kuma masarar da aka noma a damunar bana zuwa kasuwa yanzu haka ma farashin su ya soma sauka ko da ke tun baje ko ina ba wata sabuwa ta kunno inda yan baranda da ke wasu kamfanonin aiki suka soma bin kasuwanni da kuma gonaki suna sai dan abin da ya soma shigowa musamman a john adama taraba da kuma gombe sunana ahmed bala da karamar hukumar fufore to a gaskiya akwai wanda suke shigowa ƙauyuka su je su siya masara hatsi kenan su sai shi da sauki su shiga cikin gari suna sayar da shi da tsada don a gabana na wanda ya siya kwano 150 ya je sayar da shi kwano akan 280 a karamar hukumar fufore to muna jan hankalin irin wanda suke irin wannan don saboda Allah kar mutum ya gaggawan sai da abun da ya noma ne a karshen shekara ko a karshen damuna ya kasance ba da abun da zai ci shi kuma ya shiga wasu matsaloli kamar yadda yanzu magidanta ke kokawa su ma shugabannin manoma sun ko tabbatar da wannan sabon salo da ka iya barazana ga batun samar da abinci alhaji mantuku jada da ke cikin shugabannin kungiyar manoma a jihar adamawa ya koma bayyana abin da ke faruwa a yanzu actually suna zuwa da kudade masu yawa an nace maka in ka duba nace ma an sayar biyar yau ta tafi sha biyu da wani abu kaga ko eh, ba yadda za a ce babu wanda ya kawo yawan kuɗi ya zuba don ko a sake mai da mutane gidan jiya ba ya suke yanzu suka shigo ya za kudin suke yin yau ka ce ka kai kayan ka an saya dubu biyar da ɗari biyar wani ya kama dubu goma har gida ba sai ka biya kudin mota ba kana da zabi ne to me ke sa haka eh to ya ya da kusan kamar ina ganin babu control ne na yanayin tsarin gudanar da harkokin kasuwanci da kuma farashin ne a hukumance da kuma eh, sarafunan na gani to ban sani ba mu kungiyar manoma muna kokarin wayar da kan manoman su san cewa ba farin kuɗi shine priority ba yana da kyau a ringa dan barin abincin nan a kula don komin daɗin kuɗi abinci ya fita daraja. To kome shugabannin addini ke cewa ne game da wannan lamari? Sheikh Abdullahi Balalau, shugaban kungiyar Izala a Najeriya, ya ce abin takaici ne ma yadda wasu ke bin kasuwanni da kuma gonaki suna sai dan abin da talakawa ke nomawa. Suke bi ƙauye-ƙauye lungu-lungu suna sayan abincin tun yanzu kuma a sai shi da tsada. Kaga talaka zai tsammanin kuɗi zai samu ƙarshe in ya sayar kuma sai sake komawa da kuɗin kuɗin kuma ba zai ishe shi sayan abin da ya kamata ba. to ya kamata gwamnatin tarayyar najeriya ta sa ido kan wannan wanda suke bi lungu-lungu suna sayan abinci tun lokacin sayan abincin bai yi ba domin a ƙara sanya ƙasa ya shiga cikin talauci da wahala mutane su ƙara kuka cewa har yanzu ba a ga canji ba haka wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske kawai yanzu masana harkar noma da kuma tattalin arziki na ma hasashen cewa akwai yiwuwar samun amfanin gona masu yawa a bana wanda hakan ko ka iya sa waɗanda suka ɓoye hatsin da suka saya su yi asara honorable hassan barguma da ke zama dan majalisar dokokin jihar adama kuma masanin tattalin arziki na maganin nan ba da daɗewa ba kasuwa za ta yi halinta in ma ka je ka aje abinci wato damuna ta wuce an shigo rani kaga kuɗin abinci bai karu ba ai shekara mai zuwa ba za ka yi ba zan baka misali da da wato wannan layyan da aka yi mutane sun shigo da raguna daga nijar daga ina ina an shigo an ga za a yi kamar na da to an zo kuma uh, sun sai da suka sake daukan hayan mota suka mai da ragunan su zuwa nijar to ai kaga gobe in ka je ka samu mai kuɗi ka ce sallah na zuwa kawo kuɗi zan sayi rago mu yi riba ba zai bada ba dan yayi asarar wannan haka kuma abincin babu wanda zai yarda ya je hodin abinci kuma shekara ta kewayo kuma ya ga yayi asara ya sake cire kuɗin sai in allah yadda ba zai ci gaba ba dama muna da gwamnatin da take da sakaci ne yanzu mun samu gwamnati wanda eh, take da seriousness kuma duk wata hanyar da za a cuci talaka tana kokari ta yi blocking wannan mako na zuwa ne yayin da matsalar tsadar rayuwa ta masa jama'a da kuma masu gidajen sayar da abinci koma to masara kamar yadda na tara a jalin gofa da jiha taraba yanzu haka ina fa cikin wani gidan da ake sayar da abinci ne a nan gofa da jiha kuma na zo ne yayin da ma jama'a ke faman neman abin sawa a bakin salati hajiya akwai abinci eh akwai abinci to a zuba min tuwon shinkafa da miyan taushe ba tuwon shinkafa sai dai na masara amma dalilin shinkafa ya tsada ne ba zai yiwu ba shi sa na koma tuwon masara da ma hajiya wani zai tunanin kan cewa baki da matsala tun da ke sai da kike yi akwai matsala mana tun da dai mun sayo da tsada kuma za mu sayar da tsada amma kuma ba za su saya ba to sai su ce in ba su na ɗari na ɗarin nan kuma ni ma in na bayar ba zai yiwu ba ko ɗari da hamsin ne maka zuba ba zai ba kwano ɗaya ɗari takwas me za ka fitar da kuɗin komai da komai. to na ma dai samu wasu da suka zo cin abinci a wannan wajen cin abinci to amma ko duk wanda na tinkara bai so ya ce da ni uban inda kowannen su su kai da kansa kasa ya dukufa wajen cin tuwon masara wanda yanzu ake sayar da filo guda akan naira ɗari to kowane mataki ya kamata a ɗauka a yanzu ga ta bakin manomi hammantu kujada eh to yana da kyau yanzu kamin kwanan nan na dan jira bulari daga kasar Gombe masarautar sun ce magana dogon mota fit da kaya ba kaga yana da kyau tsari ne yana da kyau kuma zai taimaki kasansu nan makwabtan mu nan kamar kusa sama ai haka suke abin su don haka in sarakunan ke da hukumi su yi price control su kuma su yi controlling yawan kayan da zai fita technically in an sa haraji mai yawa za su gudu ai koma da menene fatan talaka dai shine ma Allah kawo abin sayan hatsin Ibrahim Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Mukama noma tushen karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ta kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. a takaice da yake jawabi a wurin bikin kaddamar da wata sabuwar cibiyar adanawa da baje kayan tarihin amurka wadda za ta fi raja'a ga tarihin amurka baƙaƙen fata shugaban amurka barack obama ya ce tarihin baƙaƙen fatan wani ginshiki ne na tarihin amurkar kanta tun daga zamanin waɗanda suka kafa ƙasar mun fahimman cewa da labaran waɗanda suka shafi wato labaran da suka shafi miliyoyin wasu mutane waɗanda suka gina wannan ƙasar kamar sauran a cewar obama hoton bidiyon da 'yan sanda suka fitar a garin charlotte na jihar north carolina jiya asabar na nuna arangamar da aka yi tsakanin 'yan sanda da kate lamont scott wani bakar fata ɗayan shekaru 43 da haihuwa da aka bindige har lahira ranar talata al'amarin da ya janyo zanga-zanga a birni mafi girma na jihar ta north carolina jiya asabar aka saki hotunan bidiyon biyu daga kamarorin da akan makala a jiki da kuma na gaban mota na 'yan sandan da suka yi gamar da scott an saki hotunan ne bayan masu zanga-zanga sun shafe kwanaki suna kiran da a nuna ma jama'a hotunan shugaban 'yan eh, sanda kiyar nan ya gaya ma manema labarai jiya asabar din cewa 'yan sandan sun kuma yi imanin cewa sun ga ko rike da wata bindiga don haka sai suka yanke shawarar cewa hakan musamman ma tun da yana rike da wiwi wata barazana ce ga jama'a sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya banki mun ya ce ya yi matuƙar takaicin abin da ya kira faskarar yaƙi mai tayar da hankali a birnin aleppo da yaƙi ya ɗaiɗaita a ƙasar siriya da shaidu suka ce sojojin siriya ne da na rasha masu mara musu baya ke iza wutar hukumomi a ƙasar iraki sun ce wani harin da aka kai wani wurin duba ababen hawa da ke lardin sulahiddin ya halaka mutane akalla sha biyu jami'ai sun ce mutane akalla 23 kuma sun samu raunuka a wannan harin na ƙunar bakin wake wanda aka kai da safiyar jiya asabar babu wanda ya ɗau alhakin kai wannan harin na bama-bamai to amma a baya ƙungiyar isis ta ɗau alhakin hare-hare makamantan wannan hillary clinton da donald trump za su dakatar da shirye-shiryensu na wato muhawarar da za su yi ranar litini to daka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin allah inda za ku ji shirin nagari na kowa da saba imam aliyu ke gabatarwa